This is the voice of America. The following program is in Hausa. daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na muryar amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar niger za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da da kuma niyyar dukkan zangon fm kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jan ragamar shirya a daidai wannan lokaci. waɗannan shanu da aka kama shekaran jiya banda jiya an ɗauko su ne daga garin safana safana ɗinnan da aka ɗauko su dama jihar katsina tana cikin inda adda babban matsala ta sata shanu da kashe mutanen mu na fulani ana anshe musu dukiya shugaban ƙungiyar miyatti allah ta ƙasa alhaji muhammadu kiro kenan za mu kuma kawo muku shirin ciki da gaskiya sannan ku saurari sharhin da wasu jaridun arewacin najeriya suka yi a mako daga bisani mu kawo kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari a akwatin sakonni yanzu ga labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga labaran tashin bam jiya talata a birnin yola arewa maso gabashin najeriya ya kashe akalla mutane 31 da raunana mutane 72 da dare bam din ya tashi Babu ƙungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin, to amma na kyautata zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram su ne suka aikata wannan danyen aikin domin sun kashe dubban mutane da sunan neman kafa kasar musulmi. sabon kakakin majalisar wakilan amurka paul ryan ya buƙaci amurka ta ɗan sarara wajen barin 'yan gudun hijira daga siriya shigowa nan amurka yana misali da damuwa kan matakan tsaro ba munanan hare-hare da aka kan birnin paris na ƙasar faransa Paul Rani ya ce majalisar wakilan Amurkawa wadda 'yan jam'iyyarsa ta Republican ke da rinjaye za ta jefa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa domin jinkirta fara amfani da shirin da shugaba Obama ya gabatar na barin 'yan gudun hijira dubu goma daga Siriya shigowa nan Amurka cikin shekara guda. a halin da ake ciki kuma hukumar da ke lura da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta caccaki gwamnatoci da suka buƙaci a rage shirye-shiryen sake tsugunar da 'yan gudun hijira bayan da aka gano cewa ɗaya daga cikin waɗanda suka kai harin a birnin paris ya shiga turai ne ta hanyar sajewa da kwararar 'yan siriya da ke arcewa daga yaƙi da ke tafiya a ƙasarsu. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce Amurka za ta yi maraba da Rasha ta karkata akalar hidimomin da take yi a syria wajen tunkarar 'yan kungiyar ISIS maimakon karawa shugaba Bashar al-Assad karfi. Shugaba Obama ya bayyana kungiyar ISIS a zaman babbar barazana kuma ya lura da cewa kila kakkaɓo jirgin saman fasinjan Rasha a Masar a watan jiya ya ingiza shugaba Putin na Rasha canja inda yake mai da hankalinsa. jiya talata bama-baman rasha masu cin dogon zango suka yi wa raka babbar tungar 'yan kungiyar isis da ke arewacin ƙasar syria da gudan wuta rasha ta ɗauki wannan matakin ne sawo'i bayan shugaban rasha ɗin vladimir putin a hukunce ya danganta kakkaɓo jirgin saman fasinjan rasha da aka yi a ranar 31 ga watan oktoba da bom ɗin da 'yan isis suka dasa a cikin jirgin dukkan fasinjoji mai tanda 24 da ke cikin jirgin ne suka mutu bai ɗaya majalisar dattijan ƙasar rwanda ta yi na'am da canja tsarin mulkin ƙasar a jiya talata da ya baiwa shugaba paul kagame damar yin takara a karo na uku za a yi ƙuri'ar jin ra'ayi a kan wannan mataki kuma ana saran cewa jama'a za su yi na'am da shi dokar da ake amfani da ita yanzu ta buƙaci shugaba kagame ya sauka daga kan karagar mulki bayan ya gama ba'adinsa shekara ta 2017 to amma idan aka bari ya sake yin takara yana iya yin nasarar lashe zaɓe har sau biyu wa'adin shekaru goma kenan shugaba kagame zai ta jan ragamar mulki har zuwa shekara ta 2034 idan rai da lafiya kasar rwanda tana ɗaya daga cikin ƙawayen amurka na kud a nahiyar afirka to amma amurka ta ce bai kamata paul kagame ya ci gaba da jan ragamar mulki bayan wa'adinsa na yanzu ya ƙare ba mutumiyar ƙarshe da aka san ta kamu da zazzabin ebola a ƙasar gini wata jaririya 'yar kwanaki 21 da haihuwa ta murmure daga cibiyar jinyar cutar a conakry babban birnin ƙasar. alama da ke nuni da ƙarshen mummunar barkewar zazzabin ebola a tarihi har yanzu akwai mutane da dama a ƙasar gini da ake nazarin su a gani ko suna da alamun kamuwa da zazzabin idan har aka yi kwanaki 42 babu wanda ya kamu da zazzabin za a ayyana cewa babu zazzabin ebola a ƙasar kusan shekaru biyu bayan bullar annobarta annobar ebola da ta fara barkewa a ƙasar gini ta kashe fiye da mutane dubu goma sha ɗaya a Afirka ta yamma. Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. madalla hukumomin tsaro a Lagos tare da kungiyar miyatti Allah ta makiyayan Najeriya sun gabatar da wasu mutane uku a wani taro da manema labarai kan zargin satar shanu kusan 30 daga jihar Katsina a kai su iko. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin ya aiko mana. a lokacin wani taron manema labarai da shugaban kungiyar miyatti allah ta ƙasa alhaji muhammadu kiro da sauran jami'an tsaro na soji da 'yan sanda da jami'an hukumar tsaro na cikin gida dss sun gabatar da mutane ukun da ake zargi ga manema labarai wanda kuma ake zargin su da sace wasu shanu daga jihar katsina kamar da shugaban kungiyar ya yi bayani waɗannan shanu da aka kama shekaran jiya banda jiya an ɗauko su ne daga garin safana safana ɗin da aka ɗauko su dama jihar katsina tana cikin inda adda babban matsala ta sata shanu da kashe mutanenmu na fulani ana anshe musu dukiya su kuma jami'an tsaro suna operation suna tara dukiyar ana ba wasu abunsu wasu kuma ba a gane masu don an kashe su to yau an waye gari allah ya sa an samu su shanu guda talatin ba ɗaya waɗanda aka ɗauko daga safana kuma tabbas shanun nan shanun sata ne babu shakka wanda ya zo da shanun nan guda 29 ya tabbatar da cewa ɗebo su aka yi cikin wasu aka ba da su guda 29 shanun da ake zato a wannan wurin sun yi shanu dubu din ma da ake magana wannan tabbas to koya wayannan dabbobi suka zo hannun wayanda ake zargin ga dai abin da dillalan shanun ke cewa Alhaji Awolu. Ni ni sana'a ta fatoci nake na akwai. To wani da yau farko in ce tsotsai ne Allah ya jefa ni cikin da ba sana'a ta bace ba. Aka ke aka kira ne sarkin fawa ya kira ne ce yanzu ga shanu an saida min in zan yi Lagos in sai dai. Wace local government? Sahana Katsina state. na baban gida. Abin da ya shigo da ni yana magajina ne. Tsakani na har Allah ni ban da masaniyar da za a ce man na ya dauke shanu na ya sace shanu ne daga ciki in banda da ya ce man in jira shi ya zo in ya gama mu koma gida. Na kake zaune Lagos? A nan inda nake zaune a nan cikin a gege da yake yanzu mutanen da ake zargin sun shiga hannu kowane mataki kungiyar ta mai Allah take dauka ga dai alhaji muhammadu kiru mataki kuma yanzu shanu za mu zauna a yi bincike a tabbatar da bincike a ɗauki shanu zuwa katsina state a je duk wanda ke da hannu cikin wannan shanu za mu bi kadin abu ɗaya bayan ɗaya domin mu tabbatar da an tantance gaskiya an ba mai haƙe haƙƙin shi kuma a yi hukunci bisa ga adalci. Baban Yajibirin murya Amurka daga Lagos a Najeriya. ta gaida baban gida jibril nan da wasu jan mintoci za mu kawo muku maimaita shirin ciki da gaskiya kamin nan sai a ci gaba da shakata da wannan waka ta marigayi alhaji mamman shata. Thank you. ta gaida mahadi mai dogon zamani ana tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc karfe biyu na dare da minti goma yanzu kuma ga ibrahim alfa ahmed da maimacin shirin ciki da gaskiya malam aljani ah. kafin ka tafi ah. za ka ci ubanka to ubanka na ce ba za ka damfare ni ba don uwarka. Na ce to aljani dan damfara dan fa wannan ne watan cin ubanka ya kama. Sai kai me kake faɗi ne na ce watan cin ubanka ya kama. Kai ka san da kake magana ko na ce ai da ubanka yake magana. Jama'a assalamu alaikum. A makon jiya mun sake karkatawa ga batun 'yan damfara da suka addabi jama'a suna kiransu a waya su makala murya suna kare cewa su aljanu ne da alamun yanzu jama'a sun fara gane cewar duk wanda ya kira wayar ka ya ce maka shi aljani ne to ƙarya ɗan damfara ne yana neman ya raba ka da dukiyarka ko wani abu naka alal ga misali a makon jiya mun ji yadda wani bawan Allah mai suna Nura ya yi da ɗan damfara a waya bayan da muka sanya masu sauraro da dama sun turo mana sautin da suka ɗauka na 'yan damfarar da suka kira su a waya to amma daga baya reshe ya juya da mujiya suka gama yaudarar kansu ba su san cewar ana ɗaukar su a waya ba wato su aljanun ƙaryen kenan kamar wannan mai sauraronmu mai suna anas saminu ja'en makira da wanda ya nemi ya damfare shi Allah kasan an ce ukuru ha buna ha akwai wata makuna son ta nasara minan lahi wa fata hankali cin buɗe da nasara makusanci wa bisharar na Allah yana tare da mumini ko ba gaskiya ba wannan haka yake Da haka duk abin da kaga Allah ya saukar ko ya hukunta to wallahi tallahi dana zai iya mm. kuma duk abin da kaga Allah ya yi a cikin rayuwa ta duniya mm. to daidai ne daraja annabi ta alqur'ani don Allah sai mu koma izifi na uku inna Allah yake cewa ya ilayya anna ustama ana faru min jinn fa qalu illa sami'na qur'ana hajaba mm. ka san da suwa Allah yayi jawabi a cikin wannan aya eh Allahu akbar ta so Allah ya yi jawabi da aljannu na to bawan Allah kamar yadda na sanar da kai cewa mu dinnan ba mu daga cikin jinsiya irin taka ko ba gaskiya ba mm. ba tare muke da cikin irin jinsiya irin taka ba mun zo ne domin mu haɗe kai da kai mu taimaki addinin musulunci daraja annabi da alƙur'ani ubangiji Allah shi maka alburka Allah shi alburka domin abin da isa muka biyo maka ta wannan hanya ta na'ura ta kuwa ta wannan zamani idan mun zo mun zo wato kana zaune ko kana kwance kana bacci mu zo ko wajen ainihin neman abincin ka mu taka maka wato ainihin kira mu dinga yin jawabi da kai ka ga gabas ka yamma ka kudu ka ga arewa ka kuwa ba ɗana ai ka iya firgita ko gaskiya kuma ka san dukkanin wanda ya ci da ɗan uwansa musulmi Allah ba zai ba sa ko ba gaskiya ba duk shekara muna ba da ainihin dukiya zakka kuma bawan Allah ana zakkan nan ta kasance a gare ka wannan shekara ta bana daraja annabi da alqur'ani to na gode saboda haka anas ka kasance mai murna da farin ciki a wannan rana ta yau darja annabi da alqur'ani alkhairin Allah ya zo zuwa gare ka daukaka ta zo zuwa gare ka darja annabi da alqur'ani ai ai yanzu haka ma murmushi nake saboda ni kadai ne nan alkhairi ya zo zuwa gare ka daukaka ta zo zuwa gare ka darja annabi da alqur'ani kai manna kai farin ciki albarka annabi da alqur'ani to malam aljani na kafin ka tafi na za ka ci ubanka to na ubanka na ce Allahu akbar. Me ya kawo zaki kuma a ciki? Ubanka batas. Allahu akbar. Ni na san abin da nake yi ba zan zage ka ba ka ji ko? Eh. Saboda hadisin Annabi ya ce dukkanin wanda ya zagi wani ya rama ba to wato kansa ya zaga. Na ce ubanka watar. Na gode, na gode ma Anas. Ni ba za ka damfare ni ba don uwarka. Kuma duk abin da muke yi na naɗe shi a wayata. Wani abu da waɗannan 'yan damfara suke da shi shine ko dai su nemi tsoratar da mutum ko kuma sai su yi ta jan ayoyin ƙur'ani suna kiran sunan Allah domin rashin imani da sunan wai za su taimaka wa mutum ne. Wai shin aljani yana iya kiran mutum a waya? Lokacin da muka fara gabatar da shiri akan waɗannan 'yan damfarar, na yi wannan tambaya ma Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, shugaban majalisar malamai ta Abuja, wanda shi ma wani ya so yi masa irin wannan damfarar to amma a lokacin shi wancan ɗan damfarar bai san cewa da babban malami yake magana ba. To gwargwadon fahimta ta shari'a da kuma bincike da muka yi da waɗanda suke da ilimi na wasu abubuwa masu kama da haka. Hmm. Sun tabbatar mana da cewa aljani dai baya ma amfani da waya gaba ɗaya. Hmm. Duk wanda ka je ke cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne to ɗan adam ne wanda yake ɗan damfara. amma ba aljani ba ne hmm. kuma aljani baya fitowa kai tsaye ta hanyar surarsa ta aljani ya fito ya ce maka shi aljani ne hmm. sai dai ya fito ta hanyar wata halitta ko maciji ko kare ko kuma wata halitta ta daban hmm. amma kai tsaye ba zai amfani da waya ba ba kuma zai kira ka da cewa shi aljani ba ne ya gaya maka wannan alal hakika wannan abun da yake faruwa ni kaina ya faru da ni kamar sati biyu da suka wuce na tafi kaduna mun je wato wata makaranta to muna zaune sai aka kira ni da aka yi flashin dina a waya ta ta zen haka sai na kira tunda ba san lambar ba da na kira lambar sai na ji an makale murya ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu ana cewa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu hmm. sai ta ce bawan Allah Allah ne je da mu halin da kake ciki na taimakon jama'a kai mai taimakon mutane ne mu ma za mu taimake ka tunda Allah ya haɗa mu da kai saboda haka ka yi kokari ni sunana shamsiya yar malam baba alhaji daga hubbaren shehu dan hodeo daga sokoto saboda haka muna bukata mu taimake ka amma akwai ka'idoji da zaka bi mana hmm. yadda ce to kai kokari ka sai qur'ani guda hudu kai sadaka da shi a masallaci a yau din nan nace to zan yi insha Allah amma bana gida ce to hmm. yau zaka koma gida ko in ka koma gida kai kokari kai sadakan nan yau to da na fahimci cewa sharri ne irin na damfara hmm. sai na ce ah ina ce dai muryar nan kamar na mutanen boye nake ji ita ce a ah, kai dai kawai kada ka damu Allah ne ya haɗa mu da kai mu ba mutane bane yan <laughs> adam jinsin ku amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake bayan Allah eh. daga ƙarshe sai ce amma dai ba aljanu yan 419 ba ko maza sai ta katse wayar <laughs> tana katse waya sai na sake kiran wayan ta ce a ah, abun naku mai ake ce masa ma waya ko muna magana abun ya yanke ko na ce eh ya yanke ita ce to masha Allah shukran to da naji ta ambaci kalmar shukran kalma ce ta larabci hmm. ni kuma gaba ɗaya sai na juya maganar da larabci na ma Hausa ita ce a'a ka bar larabcin idan ka sake bugowa zan haɗa ka da mahaifina malam baba alhaji eh, shi malam baba alhaji zai maka magana kan larabci amma in za ka bugo mana kafin ka kira babban nawa in haɗa ku da shi ka yi salatin annabi goma sha ɗaya to mutanen da muka tafi tare da su mm. sai na ba su lambobin gaba ɗaya da na ba su lambobin da muka yi magana da wannan ɗan fara aljana ko kuma mm. ɗan damfara aljani da ya canza murya eh. to bayan kwana biyu ko uku ban ji sun kira ni sun ce min ya kai sadakar ba kuma in na kira su da lambar da suka kira da ita ba sa ɗauka. Hmm. Saboda sun fahimci cewa na gano su. Ka gano su eh. To da wayata ta MTN sai na buga wannan lambar ta su dai da ita. Ina bugawa sai wani ya ce hello daga ji dai muryar namiji ne. Eh. Sai na ce assalamu alaikum. To sai ya gano murya ta ce sai ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi <laughs> ta'ala barkatuhu. Sai sake canja murya. <laughs> ya sake eh. canza murya. Na ce to aljani dan dan fara dan fowa na watan cin ubanka ya kama. <laughs> sai ce kai me kake faɗi ne na ce watancin uban ka ya kama sai ce kai ka san da kake magana ko na ce ai da uban kai ke magana aljini sai mun lahanta ka sai mun ma illa na ce wallahi kai kake yi ba alfahari ko gadara ba amma kai kai kaɗan da ka wulakanta ni ko kuma ka aibanta ni ko kuma kai mun wata illa hmm. sai kashe wayar eh. Dan haka a takaice dai waɗannan mutane 'yan damfara ne ba aljanu ba ne mun ji matsayin aljanu a shari'a da kuma rabe su kuma mun ji halin da mutane suke canzawa suke damfarar mutane ta waɗannan hanyoyi daban-daban. To Allah shiga ta malam kamar me yake sa mutanenmu ne suke yawan fadawa cikin tarkon irin wannan mutane ah, waɗannan mutane to abubuwa dai a takaice malam ibrahim guda biyu ne abu na farko wato rashin cikakkiyar ah, fahimta dangane da waye aljani tukunna na farko kenan hmm. na biyu kuma zarmewa da son abin duniya alal hakika duk mutumin da ko musulmi ne ko wanda ba musulmi ba ya san cewa shi Allah ne halicce shi ba mai azurta shi sai Allah ba mai talauta shi sai Allah hmm. to daga nan zai iya gano cewa duk wanda zai masa zakin bakin cewa zai bashi kuɗi ko kuma ya wata ka'ida tasa kafin ya yi masa kuɗi to ya san wannan ya fi shi son kuɗin da shi yake bukata hausawa suka ce idan mutum ya ce zai ma kyautar riga ka dubi ta wuyarsa ya za a yi mutumin da zai ce ka kira shi a waya kuma shi zai baka kuɗi kaga kenan shi ya kamata ya kira ka ce saboda taimakon da kake yi ko eh, abin da kake yi kaza mun yi ma kaza je ka guri kaza ka ɗau kaza kawai mun baka Allah shi gabata malam baka je a wani bangare wasu tsoro ne yake sa su bin irin umarnin da irin waɗannan yan damfara suke ba su To ai Alhaji Ibrahim tsoron abin da ba tsoro ba wato wannan eh, matsala ce babba. Mutane sun ɗauka cewa da aljani ya maka tuk za ka mutu. To ba haka bane. Yadda kake waɗanda ba su san ma me abin tsoron ba suke shakkar aljanin to shi ma aljanin haka yake tsoron su. Masu sauraro duk wanda ya kira ku a waya ya ce shi aljani ne to ƙarya yake yi ku yi sauri ku fara naɗa har ma da lambobin wayar da suka kira ku da su a kai ku turo mana su. akwai hanyoyi da dama na kama irin waɗannan 'yan damfara aljannun ƙarya a huta lafiya. To a gaida malamai batun hukumar zaɓe da kuma zaɓen gwamna da za a yi a jihar Kogi na ɗaya daga cikin sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi a wannan mako. Da jaridar Blueprint ne sharhin jaridun arewacin Najeriya zai fara da ɗaya daga cikin labaranta da ke nuna cewa dattawan siyasar jihar Taraba sun yi watsi da hukuncin kotun sauraron kararrakin zaɓe da ta soki zaɓen gwamnan jihar Taraban. A can gefe guda kuma jaridar ta Blueprint ta ambato shugaban hukumar zaben Najeriya ne Farfesa Mahmud Yakubu. yana cewa ba su da wani zaɓi a zaben gwamnan jihar kogi sai abin da jama'a suka zaɓa wa kansu a zaben da za a gudanar a ƙarshen wannan mako da muke ciki babban labarin jaridar leadership kuwa ta ambato shugaban ƙasar rasha ne vladimir putin yana cewa ƙasashen duniya guda 40 ne ke tallafawa ƙungiyar isis da kuɗaɗe a ciki har da ƙasashen nan guda ashirin da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya. A ɗaya gefen kuma jaridar ta leadership ta ce hukumar alhazan Najeriya a yanzu ta tabbatar da mutuwar alhazan Najeriya guda 274 da kuma ɓacewar wasu guda 44 a turmutsutsun Makka a lokacin aikin hajjin da ya gabata. An sake kama ɗaya daga cikin 'yan Boko Haram da ake nema ruwa jallo a garin Maiduguri. Wannan shine babban labarin jaridar Daily Trust. Jaridar ta ce rundunar sojin Najeriya ta sake damki ɗaya daga cikin hamshakan Boko Haram mai suna John Trinki a garin Maidugurin. Har ila yau dai jaridar ta Daily Trust ta bugu wani labarin da ke nuna cewa gwamnatin jihar Yobe. ta kafa wani kwamitin sake tsugunar da 'yan gudun hijira a jihar. A can cikin jaridar People's Daily kuwa ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da gargaɗin da ƙungiyar kwadagon Najeriya ta NLC ta yi game da matsalar wahalar man fetur a Najeriya. Inda ta yi kiran da a kawo ƙarshen wahalar ta man fetur kafin watan Disamba mai zuwa. A ƙarshe dai da jaridar ta People's Daily za mu kammala. da labarinta da ke nuna cewa rundunar sojin Najeriya ta bankaɗo inda 'yan ƙungiyar Boko Haram ke kera makaman roka da ma wasu makaman a garin Bama da ke cikin jihar Borno. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. a gaida mustapha batsari karfe biyu da minti ashirin da da rabi sashen hausa na murya amurka ke magana yanzu lokacin da za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari akwatin sakonni. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya amurka mai magana shi ne rediyo matankari a jihar Kebbi nigeria. mai amurka yau ina 'yan bayyana da ra'ayina dangane da kaddamar da aikin gona wanda mai girma shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya yi a wannan jiha tamu ta da fatan wannan kaddamar da aikin gona da ya yi zai amfani mu in talakawan jihar kebbi da sauran al'umma gabaki daya kar ya kasance rijiya ta ba da ruwa guga ta hana saboda ka shugabanni waɗanda allah ya azama ragwama a kan talaka da Allah ku yi adalci ajin nan da an ƙara muku a kai na gode na kuma sauran koyaushe tukur baban rediyo matankari a jihar Najeriya UA wasu lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Ni ne mai magana Usaini Mustapha da ke guru hausa a jihar Yobe. Don Allah Ibrahim Gaidam ya kamata a taimaka a zuwa malaman ma'aikatan gwamnati a biya su albashi LEU da local government don mutane suna cikin damuwa ma'aikata sun shiga cikin kunci kusan wata biyu babu albashi don Allah gwamna ka ji kukan mutanen mu na yau ka share mu shawari na gode assalamu alaikum assalamu alaikum sashen hausa na gidan rediyo Amurka. farko kuna magana da rabu mai shayi tanza ganin gaskiya mu jihar kebbi ta ci kaɗan da ɗan mutum domin cewa shugaban mu na najeriya domin bunƙasa aikin shinkafa da alkama da sauran da yana na rani amma kuma wani hanzari ba gudu ba abubuwan da ya ba su mana buƙatar su wasu kawo ga manoma na gaskiya ba manoma jiro ba dan abubuwan nan suna yadda ga manoma jiro munan manoma kwarai ba su kawo hannunmu ba don haka ai kokari bakin duk miliyan miliyoyin nan da ya ba su ya ƙaramin manomi ce su samu dubu ɗari da yan kai ya dace ƙaramin manomi ya tabbatar da sun kawo gari na gode. a Najeriya dan Allah dan annabi BOA Hausa ku bani dama in kira ga mai girma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da yawa Allah yawa annabi gaggauta ɗaukar matakai na kawo ƙarshen wannan matsala ta karancin man fetur da kuma tsananin tsaron da man fetur ɗin ya yi a gidajen mai musamman arewacin najeriya saboda wallahi tallahi talakawa suna cikin kunci da tagayyara matuƙa gaya kuma ya yi tayin goro da bi a kasuwanni hatta kuɗin mota da ake biya yanzu ya ƙaru sakamakon wannan tayin goron da bi da fetur ya yi a najeriya kuma gashi nan ya yi karanci sosai da sosai sai ka tafi shan mai sai ka shafa a wani biyar baka samu man ba dan Allah dan annabi shugaba Muhammadu Buhari kai wa Allah da mahaifinsa ka ta daukan mataki dan kawo da saukin wannan matsala ta karancin mai da ya addabi arewacin kasar mu Najeriya ko talaka ya samu sa'ida. To ma da lama saro ga shirinmu na karshe kafin mu sallama. Tashin bam jiya talata a birnin Yola Arewa maso gabashin Najeriya ya kashe akalla mutane 31 da na mutane 42. da daddare bam ɗin ya tashi. Sabon kakakin Majalisar Wakilan Amurka Paul Ryan ya buƙaci Amurka ta ɗan sarara wajen barin 'yan gudun hijira daga Siriya shigowa nan Amurka. Yana misali da damuwa kan matakan tsaro bayan munanan hare-haren da aka kai birnin Paris. Paul Ryan ya ce Majalisar Wakilan Amurka wadda 'yan jam'iyyarsa ta Republican ne ke da rinjaye za ta jefa ƙuri'a cikin 'yan kwanaki masu zuwa domin jinkirta fara amfani da shirin da shugaba Obama ya gabatar na barin 'yan gudun hijira dubu goma daga Syria, shigowa nan Amurka cikin shekara ɗaya. Shugaba Barack Obama a yau Laraba ya ce Amurka za ta yi maraba da Rasha ta karkata akalar hidimomin da take a Syria wajen tunkara 'yan kungiyar ISIS maimakon karawa shugaba Bashar al-Assad ƙarfi. Shugaba Obama ya bayyana kungiyar ISIS a zama babbar barazana. kuma ya lura da cewa kila kakkaɓo jirgin saman fasinjan rasha a masar a watan jiya ya ingiza shugaba ladumin putin na rasha canja inda zai yake mai da hankali jiya talata dai bama-baman rasha masu cin dogon zango suka yi wa raƙa babbar tungar 'yan kungiyar isis da ke arewacin ƙasar syria gudan wuta bai ɗaya majalisar dattijan ƙasar da ta yi na'am da canja tsarin mulki a jiya talata da ya baiwa shugaba Paul Kagame damar yin takara a karo na uku. To a gaishe ki, da haka Allah ya kawo mu karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da asa za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin sai bango ya tsage na ita Jimmai Ali. kamun na madadin dukkan abokan aiki musamman ita jimmai ali da kuka ji da kuma cuba hero diodo ne da kula da akin gabatar da shirye mu da ma injiniya malam charles house a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.